salamu alaikum ni ne mai suna ali zuma na bala shagari na altin shehu kajiji na farfesa kawoji na ibrahim gugu dan shinkayi ubangiji allah waɗannan mutane albarka na gode musu sun taimaka rayuwata ta duniya habbe bisa yanzu duk ci waɗanda da nake faɗi babu wanda bai taimako na har gobe har jibi har gata kullum kowa na taimako na alhamdulillahi kuma kowa na da rai kuma na gode ma Allah to ni yanzu za ni fara dambe na siyasa don wannan sati mutanen yahaya bello ni ban san yahaya bello ba amma mutanen yahaya bello sun kawo mota sun kawo mota da dubu da dubu ɗari uku wanda ya kashe so waɗanda gurut ɗin da mutum nan biyu kudu biyu jamus biyu guru da biyu kuma yara matasa zan sama wannan dambin mota yara matasa masu jini ga kai su zan samu dambin mota ba ruwa na da duk inda babban ɗan dambe yake yaren da a gidana matasan nan masu jini ga kai su zan gurmada na ɗauko mutum biyu jamus za su kawo mutum biyu don yawa ga jamus don gurmada nan mutum biyu din nan da an ka sani suna an sa su kudu na yahe musu su je su ɗauko yaro matashi wanda suke so cikin mutum biyu su ɗauko don hakan ga jamus su ma su yadda mutum biyu yaro matashi amma duk babban ɗan babu babu irin su bahagun manca irin su irin su autan mamman irin su awali kanan bello irin su mai ta kwasara irin su garkwacin da duk waɗannan su ɗan ali babu su duk wani babban yaren gada a gidana matasa suna zan samu wannan mota kuma a buga a kwashi rannan rannan ranar lahadi rannan za a yi dambe motar rannan za a kare rannan ran nan za ni buga tambin mota kuma ran nan zan kare don nan mutum biyu na nan mutum biyu nan mutum biyu lahi da ikon Allah da yadda Allah wannan dambe bai kai marici dan mutum biyu sun haɗu wanda ya bugi sai waɗancan su haɗu sai wancan su haɗu shi kenan sai a gama damben kuma ina tabbata muku ya tabbatun damben motan nan damben da za a yi kan dannan mota sai an ce damben ma da an ka yi na mota yawa ya yi na mota yawa don hakan ga waɗannan yare da za su yi wannan dambe sanannu ne zarumai ne wanda kowa sani ne wanda yanzu su aka ji da su irin su buhagun musa irin su ɗanyalin tula irin su mm, bahagu mm, shagon na dutsen mari ɗan mai naira ake yaro irin su biyu kaga waɗanga duk muna sa su wannan dambe da ikon Allah za a yi shi wanda mai kallo sai ya gaji da kallo ya kuwa ya gaji kuma mu inda muka gode ma Allah duk wani ɗan kallon dambe ko mai kowane iri na komi muna hucin ka duniya baka cewa ali zuma na cutar gurmada baka cewa ali zuma na cutar gudu baka cewa ali zuma na cutar jamus ina jin mutane na ta raɗe raɗe raɗe-raɗe mutane in shigo raɗe raɗin da suka yi ɗan dambe najeriya ba wanda nake so kama autan mu to ba haka ne ba ba haka ne wallahi duk ɗan dambe duk wanda ya soka ko da ba ka zama ba kai ma ka so shi ai ba wani abu na sani so autan mamman ba duk masu gidajen dambe kowa na son autan mamman ya zo gidan shi kowane iri mai gidan dambe ne yana son autan mamman kuma yana kira autan mamman tun ni bangaren ga tun bangaren ga autan mamman na gida ya kire ni ga azumi ya zo a gidana ni ko ni ce duk kullum ranar duniya a bashi dubu biyar ya biya daki ina tahowa an fara dambe an fara dambe mun ka wallahi duk damben da aka gidanka wallahi ina ba autan mamman naira goma ta ya buga min dambe na ci amana allah ya same duk wanda wallahi naira guda ina ba autan mamman ita ya buga min dambe na ci amana ta allah ya same wallahi naira ban bashi ba amma ina ɗauka kuɗi in azama autan mamman inda ya ka karuwa ni duk wanda dan damben gidana ban bashi kuɗi ba amma kuma duk dan damben gidana in je gidana kake zanni ishu to ni ko zan yi kokari in sama damben dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin ko damben dubu ɗari ko da an buge ka zan baka dubu arba'in ka ka karu in ka buge za a baka dubu hamsin ka ka karu to haka mutane na ta cewa wani ba wanda nake so sai a wutan mamman a wutan mamman shi ya so kai ne wurina don ba wanda duk dan damben da kafurin dan dambe ne ba wanda ya yi min adalcin da autan mamman ya yi min don ni ni kawo garkwancin duk najeriya ba gudan cikin garin gajiyo shekara ta goma sha biyu shekara ta goma sha biyu ina azu bina ni ni kawo garkwancin duk nan kasa a yi santa bai taba sanin inda a abuja ba bai taba sanin inda kaduna take ko zaria ko kano ba ko maraba ni ni kawo garkuwan cindu nan na ajiye shi daki na wata uku radda garkuwar cindu ya waye ya san mutane sun kasan shi u'nan ya zo cikin gidana ya zo gidan dambe ya tashi lema da gudu wai shi ya mara baya buge jasina ya zo jasina buge shi da sahi kuma marici jasina kara mai ya tashi lokacin yana tashi ya tashi don haka ko ka ce ni in kere garkuwar cindo in aza mai kuɗi gidana ban kiran garkuwar cindo in aza mai kuɗi gidana tun da garkuwan cindo bai suna wallahi ko wallahi ko ko saman dukin can kake yan kana kanna ta ni kai ne ka kanna ba na da mai cewa ina son autan mamman da mai cewa ban son wane wane nika so don aikin banza autan mamman kanna ya gwada min gurma da ni buga mu dambi duk ƙasar gurma da duk gidansu wanda duk inda gidansu yake in dai gurma da na babu wanda ban san gidansu ba takalahiya duk wanda a najeriya ya wanda ya ga dambin takalahiya duk inda ya ga takalahiya ya gane ni da dan gero ka isa ka yi dambin da takalahiya ba sai in ka bugi ni ko ka bugi dan gero da takalahiya da da da garkwacin da ya suke ya suke da takalahiya da garkwacin da ya suke ba dan dan shi ne ba eh dan dan kauna shi ne dan dan kauna shi ne ko da ya tashi ya gane mu tare da karba takala babu irin wahalar da bai mu gurma da ba a rayuwata ta duniya babu irin wahalar da ban wa gurma da ba tun ina yaro ba koshi nake zanni garin su bala ina koko ina yawuri ina koko ina yawuri ina sai da ni shekara uku duk wanda a gidanmu bai sanni ba bai gane ni ba ina ɗan yaro na koma gida ishu to yanzu ana cewa masu cewa autan mamman nake so ban son wani wai an ce in kawo garkuwan cindo na ki kawo garkuwan cindo garkuwan cindo bai sona ni ko duk wanda bai sona ban so ne autan mamman ka sona ni ko shi ne ka so ba ruwana da kana jamus ko kana kudu kuma ɗan dambe ba yau take ba kowa ya sani in aza dambe na aza ma dan dambe dambe in aza ma dan dambe kuɗi ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari to kai ne na aza ma kuɗi in wani ya taho bi wani bai taho ba to wannan da bai taho ba zan kasa kuɗin nan kashi uku in ba wannan kashi guda duk wanda aka riga san da haka in na azama duk wanda na azama dambe kuɗi ya ƙi tahowa zan ba wannan da na azama kuɗi na azama kuɗi bai taho ba wannan da ya taho shi zan ba shi kuɗi ban bari ne ya taho taho banza ban ba shi kuɗi ba don dambe an kai da autan mamman da shagon ali shagon ali dogugu ne bai samu bai a wutan mamman ya zo buku ne bai samu ba kowa ya gani duniya ya kwadi amma tanka an sa hannu an doki ka inda duk duniya ko na kowa ya ce shagon aleka ya kashe a wutan mamman amma ni kire shi sati ni kire shi na aza masa dubu dari da hansu wanda ya buge na dubu dari wanda aka buge yana da dubu hansu shagon alaika bai zo ba shagon alika bai zuwa to ni kasa kuɗi kashi uku na ɗauki dubu hamsin na ba a wata mamma shi da annan don haka ga ni tsakanina da allah nake sannan karka gana aza dambi zan wa apc dambi a ce ah, dama dama nasu ne dama dan apc na arzuma to ni dan kowa ne wallahi wallahi ishu ɗan pdp yanzu gadon bi ni gidana kasuwa nake ɗan wasa ne ina gama ina gama bin mota in apc mutane ni tara ma hayya billo mutane gobe dan pdp ya da gudu ya bani kuɗi na yi wala zan tara mai mutane da tara ma ya hayya billo gobe in mai zakara ka zama mai zakara in mai abuga ya taho yabban kuɗi ne ya ce in tallata shi wallahi ina tallata shi kowa taho in dai ka taho da kuɗinka ga hannu ka taho ka ce mai in tallata ma in tallata ka to wallahi zan tallaka ta ka gidan gayye da baka zato kuma duk duniya ta san ka don na ina tabbata ma a Najeriya ba duk Najeriya ba gidan da ya hini gidan ya kai gidana tare mutane a Najeriya gaba ɗaya in dai a tara mutane ne a gasu da yawa don najeriya babu gidan da aka tara mutane kamar gidanka kuma ka sani ishu don haka kowa biɗe ne in ɗan apc in ɗan pdp in ɗan abuga in mai zakara kowanne mai ni alzuma shirya yake zan yi mai talla babu ruwa na mu abinda muka so Allah ya ba duk wanda ya ba shi sa'a Allah ya ba shi sa'a duk wanda Allah ya ba mulki mu mun bi mu 'yan wasa ne duk wanda mu 'yan najeriya ne kowa allah ka ba mulki allah ya bashi in allah ya baka mulki mu mun bi ka mu ba mu da adawa ba mu adawa mu 'yan wasa muke don hakan ga mun babu ruwan mu ce wai mu wane ne ko wane ne ko kan ɗauki icce ko in yi faɗa da ko in ɗauki gora ko in ɗauki wani takobi in je in bugi wani ko in sari wani akan wani a ni dan wasa ne ni kowace taho da da kuɗi ne gidana yana bi wurin kashe su ni ko ina kashe mai su isho ko to da kuɗi gidana ya kawo min arziki yana bi ɗan kashe mai kuɗin na wala ina kashe mai su don ni nan kamfani na garin kamfani na nan isho nan kamfani na ko wata ko ina tallata shi ba da kasan gidan rediyo na bbc ko america ko german to haka gidan ga yake gidan alizuma duk wanda to muna tallata shi don hakan ga damben da za a yi ina gayyata mutane ko waɗe duk kai ina gaya ma ishu mutanen nasarawa jama'a ta na duk mutanen nasarawa mai kallon dambe ina gayyata ti zan kogi mutanen kogi ko za a ma ya hayya bello dambe na tsayawar shi takara shi za awa dambe kuma ubangiji allah ba shi allah ba shi mu duk wanda ce duk ɗaya ne gare mu ba ruwan mu yan wasa ne don hakan ga ɗan kogi ku za awa yahaya bello dambe mun san za ku cika gidan dambe to ubangiji allah ka muna ku lafiya ku zo lafiya kuma muna son ku koma lafiya muna biɗa kuma neja muna biɗan neja ita ba ta karu ita ma ta ga dambin da za a yi da takarar yahaya bello muna biɗa jamsi ta kaduna kenan su ma muna son su karu su ga wadda za a yi za yi dambin nan da za a yi na yahaya billu na tsayawa takarar shi mutum ya gaida za a yi don bibatacce wanda yara matasa na masu jini ya kai wanda babu wanda ka jin ciwon an buge shi duk wanda jamus sun haka muna yan kwaro wala jamus sun haka muna da shi za mu yi kudu duk wanda sun haka muna da shi za mu yi gurma duk wanda sun haka muna da shi za mu yi don haka alhamdulillah mun gode ma Allah ubangiji wanda za a yi wannan dambe lafiya ubangiji allah ta ce mu lafiya kuma da yadda allah zan ba da tsaro a wurin ga akan wannan wasa da za a yi kuma insha allah lafiya lo za a tashi da yadda allah allah ba mu sa allah taimake